Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 16, 21 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM a tashar da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe da ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a ɗaya ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmani ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To Ibrahim shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kolar ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. adadin mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta harbi a kudu maso gabashin jihar texas ya kai 39 mai alfarma sarkin musulmi ya yi kira ga 'yan najeriya su rungumi juna su kuma zauna lafiya a sakonsa na barka da sallah to kanin labarin kenan kuka saurara to da shake yau da take sallah jummai ali za ta gabatar muku da shirin gaishe-gaishen sallah kashi na uku kai tsaye daga nan amurka amma kafin nan ga labarin duniya Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shagulgulan sallah lafiya ga labaran. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kola ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata, ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Yayin da ya karɓi hukuncin kotun, Kenyatta ya kushe wa kotun da cewa mutane shida sun yanke shawarar watsi da abin da al'umma ta zaɓa. a yau juma'a ne kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai da suka saba doka lokacin zaben wanda yake rage darajar zaben shugaban 'yan adawa raila odinga wanda ya bar haraba kotun a matsayin wanda ya samu nasara shine ya shigar da kara ya nemi kotun da ta yi watsi da sakamakon zaben watan augusta da ya faɗi da kusan ƙuri'un bogi miliyan 1.400 the ya ce yau wata rana ce mai cike da tarihi ga mutanen kenya har ma da mutanen nahiyar afirka a karo na farko a tarihin demokuraɗiyyar afirka kotu ta soke zaben shugaban ƙasa wannan abin tarihi ne kundin tsarin mulkin kenya ya tanadar da cewa dole ne a sake gudanar da zaɓe cikin kwanaki sittin. yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta harvey wadda ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar texas ya kai 39 jeff linda wani masanin yanayi ya ce kogin clear creek na jihar texas ya samu ruwan sama da ya kai santimita 120 yayin da mutanen yankin da wannan guguwa ta afkawa ke kallon aikin da ke gabansu na sake gina rayuwarsu sai ga wani fargaba ya fada bakin da ke zame bakin da ke zaune wurin ba bisa ka'ida ba a cikin wani hali waɗanda ke tunanin idan suka nemi taimako zai kai su ga hannun hukuma yanzu haka dai an aika da ma'aikatan taimako a yankin domin kwantar da hankulan bakin da kuma tabbatar musu da cewa ba za a kama su ba domin sun nemi taimako hukumar kula da ke da ke kula da shige da fici ta kwastam sun ce ba za su gudanar da aikin neman bakin da suka karya doka ba a yankunan da wannan lamari ya shafa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban lamarin da ya fi ɗaukar hankalin mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah a jawabinsa jim kaɗan bayan saukowa daga sallar idi shine yanayin da Najeriya ke cike da ƙalubalen rabuwar kawunan 'yan ƙasar. wakilin murtala faruk sanyinna ya halarci sallah a masallacin inda ya haɗo mana da wannan rahoto ranakin baya an samu wasu ƙorafe-ƙorafe daga mutane daban-daban a wanda ƙasa a ta cewa ya fi su gargaruwan da suke inda nan ne an samu musu ba da kuma gama sun ka fito an ji na arewa an ji na a kudu da muna gwada ban tarayya da kuma sanoni da suka ɗauki matakai ganin cewa wannan abin da ta tashi hankali ba. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai wanda ya ce shi ne kawai tafarkin samar da ci gaban ƙasa. Muna kira da gama a zauna lafiya da kowa ya da Allah haɗa mu a girmama kowa a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Mu duk wanda ya samu kansu wani ke girmama mutanen da ke wurin nan da tallafa su a zasu tare cikin kwanciyar hankali. a na manganin ba su kare tashi hankali a wannan ƙasa ban tashi hankali da hawa mana komi yadda rashin alheri ba domin an ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki ya zama sarki. Haka ma mai alfarma sarkin musulmi ya yi tsokaci dangane da matsalolin baki da 'yan gida da 'yan Najeriya ke fuskanta inda ya da cewa ɗan Najeriya na da damar da zai zauna a duk inda yake so a fadin ƙasar. Yana mai ba da misali da jihar Sokoto inda ake zaman lumana tsakanin 'yan asalin jihar da ma waɗanda suka zo daga wasu jihohin. Kowa yana da 'yancin zama ko ina yake so. Cikin kwanciyar hankali irin yana maya. Cikin da hukuma da shugabanni. To a gaida Murtala. Tsohuwar ƙungiyar 'yan yakin sunkuru ta ƙasar Colombia FARC ta sake kaddamar da wata jam'iyya da sabon suna a yau Juma'a. A wani taro jiya Alhamis bayan gudanar da taron, mambobin kungiyar 900 na mako guda sun kada kuri'a domin eh, canzawa kungiyar tasu suna domin soke duk wani abu da ya shafi harkar yaƙi. duk da haka tsohuwar kungiyar 'yan yakin sunkurin wanda ta yi yaƙi har na tsawon shekaru hamsin kafin ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar da ta gabata ta ce tana nan tana tanadin dalilan da ya sa ta yi juyin juya hali a yau sabuwar kungiyar farc za ta yi bikin kaddamar da kungiyar a dandalin bolivar da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin bogota ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2016 da gwamnati wadda ta kawo ƙarshen yakin da ya kashe sama da mutane 220 yawancin mayakan ƙungiyar an yi masu afuwa aka kuma ba su damar shiga duk wata harkar siyasa a ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu sai a gyara zama ga Jumai Ali da gashe-gashen sallah a yi sauraro lafiya. Ma sauraro yau fa take sallah. does Assalamu alaikum masu sauraro. Ya aka ji da hidimomin sallah? Jummai Ali ce daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. haka ne za mu fara karɓar gaisuwa daga birnin boston jihar massachusetts mu garzaya zuwa jihar west virginia malamai gare ku assalamu alaikum masu saurare sunana alhaji garba suleiman krako samunaka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ada abubakar da mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris ina miƙa gaisuwa na ga alhaji muhammadu jibo kongo zaria profesa ango abdullahi dr dalhati sarki tafida da kuma sadiq agoro da duk mutanen gyalle su musa naira ta zaria abubakar tanko 80 famfon goba tudun wada zaria alhaji sani aminu sultan sarkin samarin zazo angon iya ina miƙa gaisuwan sallah na ga alhaji umar shagalinku alhaji mahmud wafa garkuwan malaman zazzau maloli sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga major general abdulrahman bello da dambazauru taya abuja da garba musa turawa soba ina miƙa gaisuwan sallah na ga idris bajiwa hassan kurfi a katsina da junaidu murnai galadanci a katsina a daura na mika gaisuwan sallah na ga sabi isufu daura da mai martaba sarkin samunaka da sarkin mai martaba sarkin lere da limamin samunaka da malam rabiu headmaster da ɗan yaro na mantutsamiya sai a kunu sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga lawal audu ah, audu lawal kankiya ina miƙa gaisuwan sallah dai a gombe yahaya dogara nnpc zab aliyu abdullahi makarfi da kuma muhammadu sani ɗan haja da fatan duk sun yi sallah lafiya da alhaji yahayan bawa a samunaka ina fatan Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Sannan kuma a kyafe ina miƙa gaisuwan sallah na ga Baba Audu a tsohuwar kasuwa kyafe da ƙanin shi Alhaji Musa mai wake Alhaji Ibrahim Bako tsohuwar kasuwa kefe Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na a Jos ga Alhaji Ahmadu bako mai goro da alhaji aminu bako mai goro a buta line a jos da alhaji awwalu chairman ɗin yan gwanjo a jos abdulsalamu magaga garba magaga dan bala da muhammad duk ina musu fatan sun yi sallah lafiya sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga hajiya uwani ibrahim suleiman a nan a angon malali a kaduna sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga hajiya kande saja jumare nuhu road a tudun wada zaria ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai girma hakimin abadawa ɗan alhaji ɗan azumi sarki sannan ina miƙa gaisuwa na ga awwalu muktar zangon daura ina miƙa gaisuwa na ga lawal balaraba tsauri ina miƙa gaisuwan sallah ga alisani saulawa alisani sound muntaru labo da Hassan Kurfi da duk fatan sun yi sallah lafiya da tukur ajiya ina fatan sun yi sallah lafiya da tanimu garba Allah ya maimaita mana ko? Allah su maimaita mana na baɗin baɗaɗa mun gode masu saurare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce Hajiya mada daga nan West Virginia, Charleston, West Virginia. Allah ya ji kan shi mahaifin namu Profesa Ahmed Benunus. da sauran magabata duka da aka je lahira da ita mahaifiyar mu hadiya wow Allah sa suna rama da sauran iyaye da kakanni da dukkan musulmin duniya baki ɗaya Allah sa suna rahama sa aljanna makoma mu ma Allah ya kyautata mu ta zo to ga gaisuwa na an ɗina da an ɗina Alhaji Aminu a Ghana, Dr. Maye, Hajiya Bebi, hajiya shatu hajiya sauda gandan mai yahana hajiya aisha na yasa kuforiru ya gana ga gaisuwa na hajiya diyamma mai sakwara ga gaisuwa kuma na alhaji hassan gra zaria anti tahira ga na ki gaisuwa ke ma ga gaisuwa na an yannina da ɗannina hajiya yahana togo hajiya turai zaria anti larai Gambia. Ga gaisuwa na anti baby da iyalanta, ga gaisuwa na hajiya faci da iyalanta, ga gaisuwa na Alhaji Ibrahim Jega da iyalan shi, ga gaisuwa na Alhaji Gidai Nusa da iyalan shi, ga gaisuwa na anti Ruki da mijinta da sauran iyalinta. Ga gaisuwa na Alhaji Bashir da Hajiya Samira a Gwammaja gwayen gida. ga gaisuwa na hajiya halima da alhaji sani da iyalan shi ga gaisuwa na surkaina daga jega hajiya kulu dan jumma dan zariya da sauran wanda na ambata da ba ambata ba dan allah ko ya hakuri ga gaisuwa na aminiya na anti zakiya mai wake da mijinta alhaji umar da ita maman mu hajiya Hausa mai wake Alhaji Mala abdu jabbar Kufuridu ya gana ga gaisuwan kakkaima da sauran 'yan uwa Alhaji Musa Jega a Saudi Jidda Saudi Arabia da iyalan shiga na ku gaisuwa. Alazan mu duka da suka je hajji Allah ya dawo muna da su gida lahiya. Da wanda ba su samu zuwa ba Allah ya nufe su da zuwa. Mu da muka je Allah ka maimaita na muhajin. A sa hajj mabrur aka yi. Allah ya karban muna ya sa makabuliya muka yi. Allah ya ji kan yaye da kakanninmu don Allah ya haƙuri da wanda na ambata da wanda ban ambata ba duka kuna cikin gaisuwan nan. Allah ya sa mu yi sallah lahiya Allah ya karɓa mana ya nuna mana baɗin baɗin badaɗa. Hajiya jumai da abokan aiki mun gode Allah ya saka da alheri. To Allah ya maimaita mana ko? Amin amin. waɗannan gashe gashe albarkacin wannan rana ta babbar sallah suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to bari mu sake leƙawa birnin new york domin karɓar gaisuwar sallah ne alhaji lawan alhaddad sallaman new york farkon gaisuwa na ina gaida baba buhari ina mai sanda zuwa kuma ina mai barka da sallah allah ba shi lafiya allah kai ke da lafiya kana yin lafiya kai ma baba buhari lafiya ina gaida sarkin musulman new york alhaji yahuza na ina gaida alhaji allaro alhassan wazirin new york ina gaida alhaji ahmad galadima na new york ina gaida mai ah, ɗaki na ya haƙuri malam ba a gaida 'yan nan sai 'yan gida tunda ku nan kuna tare da su ko Eh ka kaga ku kuna tare ai idea din dama a ba da can ne a gaida mutanen da ke Afirka ko ina ne ba dai cikin america ba. zai iya sake ko eh kana iya sai in yanke wurin kawai ci gaba to ai eh to ni ne alhaji lawan alhajja sallaman new york ina gaida baba buhari ina mai dubu gaisuwa ina mai sanda zuwa kuma ina mai barka da sallah allah ka bashi lafiya ina gaida alhaji ahmadu galadima a ghana ina gaida musa kikat a ghana ina gaida hajiya kani a ghana ina gaida sarkin zangon kumashi alhaji alhaji ba komai zan gyara ko da ka yi kuskure ka ci gaba zan gyara maka ok ina gaida sarkin zangon kuma shi alhaji faruk ina gaida alhaji masa'udu a landa wazirin landa ina gaida matanan hajiya kan a ghana na sayana salamu alaikum to allah ya maimaita mana ko amin amin allah maimaita allah maimaita Allah kai mu sabon shekara Allah kai mu bajin badada salamu alaikum salamu alaikum jama'a ina gaisuwa na sallah ina muku barka da sallah barka da shekara Allah ya maimaita mana alhazanmu da suka ji maka Allah ya karbi ibadarsu nan ga gida kuma ina gaisuwa zuwa ga 'ya'yana hajiya sa'adatu zaria da 'ya'yanta da abubakar abdalla daga kaduna sa'annan da gado muhammad daga jos mun kuma gane kuma ina gaisuwa zuwa ga sarkin zangonmu na kumashi alhaji umar faruku da sarkin yarbawa alhaji rufai ahmed alawo da sarkin musawa alhaji ibrahim na nasara ina ma mai ɗaki na kuma dubun gaisuwa Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya ya kai mu kuma sabon shekara ajiya nura alhaji ibrahim mai talma da gidan malam abdu dan taro da gidan sarki umar Fillu, duka ina mugantuwa na shekara allah ya maimaita mana da gidan sarkin bari bari da alhaji alhassan barau ni ne nako alhaji ibrahim mai talma sarkin fada na kumashi wassalam To Allah ya maimaita mana ko? Amin ya rabi, amin ya rabi Allah. Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Aishatu Adamu na gudu wanda aka sani da Mimo ko kuma Hajiya Kurma. Daga Maryland USA ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a gidan Alhaji na gudu a bakin ruwa Kano. Ina yi muku barka da sallah ina fata kun sallah lafiya. ina gaida alhaji badamasi ina gaida alhaji muktari ina gaida hajiya magajiya barka da sallah hajiya nabi'u da hajiya suki ina gaida dr kabir alfindiki da iyalinsa ina gaida isiyaku baba alfindiki ina gaida hajiya saratu muktaru a sharaɗa barka da sallah kawata ladidi a zaria barka da sallah aliyu garba a kaduna da iyalinsa barka da sallah barista muhammad bello shehu da barista ismail abdulhaziz barka da sallah alhaji mutari hashim da iyalinsa a sanka barka da sallah alhaji mansur hashim da iyalinsa barka da sallah sharif abdulkarim ahmed tela da olonfe ina kuma gaida dukkan mutanen bakin ruwa barkan ku da sallah assalamu alaikum to Allah ya maimaita ko amin amin na gode na gode Allah ya baki lafiya kuma amin salamu alaikum ni ce haka na jafaru a birnin new york na kira ne in yi gaisuwar sallah da yan uwa da abokan arziki ina gaida ta sahu ajiya sahura a ghana ina gaida yan uwa na na a Najeriya Kano. Ina gaida mai gidana Alhaji Lawan Baba a baici Ina gaida babana Alhaji Jibrin. Ina gaida ‘ya'yana a Kano da Rashad da Ango da Kanin Salawan da sauran ‘yan uwa da abokan arziki. Allah maimaita mana Allah cikin magabata. Allah kama gwajin badanan da. Salamu alaikum. It's your boy now. This sound on the mix. Gece fıtılara da da haska zuciyata. Gece fıtılara da da haska rayuwata. Abar kaura gece farin ciki na. Abar kaura gece burin zuciyata. Abar kaura gece farin ciki na. Abar kaura gece burin zuciyata. ita burin zuciya da abar ɗauka ita farin ciki na ma baby ba na son kiyi nisa oh, sam ba na son kiyi nisa ma sauraro laifin daɗi aka ce karewa mun ka ƙarshen gaishe-gaishen sallah sai kuma baɗi idan da rai da lafiya waɗanda suka samu dama zuwa aikin hajjin bana allah ya maida su gida lafiya a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jummai ali ke wa dukkan masu sauraronmu barka da sallah allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa lafiya Ƙaunar magani ki ce magani warkar da ni ƙaunar ki ta warkar da ni ke ce fitilar da ta haska zuciya ta ke ce fitilar da ta haska rayuwa ta abar ƙauna ke ce farin ciki abar ƙauna ke ce burin zuciya Abernungal The love I get for you go last forever My baby come to me, come give me love oh. Give me love, oh. sweet sweet love Give me love, oh. sweet sweet love ചെപ്പത്തിലരടണ്ട ഹസ്ക സൂചിയാത ഏ ചെപ്പത്തിലരടണ്ട ഹസ്കാരായുവാത അവർ തോണ കെ ചെ ഫരൻ ചിക്കിയ അവർ തോണ കെ ചെ പൂരൻ സൂചിയാത അവർ തോണ കെ ചെ ഫരൻ ചിക്കിയ അവർ തോണ കെ ചെ പൂരൻ സൂചിയാത You are my, you are my rather die. You want my, you want mine. Rather die. Ke ce fitilar da ta haska zuciya ta. Ke ce fitilar da ta haska rayuwa ta. Abar nuna ke ce farin ciki To a gaida jummai da sakonnin kuma ci gaishe-gaishen sallah Ubangiji Allah shi maimaita mana. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare gasar Phil Hashim da takaitaccen labarai. To a takaice shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kola ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Yayin da ya karɓi hukuncin kotun Kenyatta ya kushe wa kotun da cewa mutane shida sun yanke shawarar watsi da abin da al'umma ta zaɓa. a yau juma'a ne kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai da suka saba doka a lokacin zaben wanda ya rage darajar zaben shugaban yan adawa raila odinga wanda ya bar haraba kotun a matsayin wanda ya samu nasara shine ya shigar da kara ya nemi kotun da ta yi watsi da sakamakon zaben na watan agusta da ya faɗi da kusan ƙuri'un bogi miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta harbi wadda ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar texas ya kai 39 jeff lindner wani masanin yanayi ya ce kogin clear creek na jihar texas ya samu ruwan saman da ya kai santimita 120 yayin da mutanen yankin da wannan guguwa ta afka ke kallon aikin da ke gabansu na sake gina rayuwarsu sai ga wata fargaba ta jefa bakin da ke zaune ba bisa ka'ida ba cikin wani hali wanda ke tunanin idan suka nemi taimako zai kai su ga hannun hukuma babban lamarin da ya fi ɗaukar hankalin mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah a jawabinsa jim kaɗan bayan sakowa daga iri shine yanayin da najeriya ke ciki da ƙalubalen rabuwar kawuna da 'yan ƙasar. tsohuwar kungiyar 'yan yakin sunkuru ta ƙasar colombia farc ta sake kaddamar da wata jam'iyya da sabon suna a yau juma'a to masu sauraro a nan za mu da aya a shirin namu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashim da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada ta bada umarni da injiniyan mu na yau john dryden ibrahim jarmai ke cewa a yi bukuwan sallah lafiya a dakacin shirin yau da gobe